Saka mai wuya. Ba a ko haɗa tunugu da shi da mataimakin shugaban kasa don wannan shi sa'a ce samu. Osiban jo ɗan gidan Tinubu ne. Tinubu ne ma ya fara ɗora shi a kan wato madafin iko. To mu a ganinmu mu a nan ɗan gida ne ga Tinubu. Inda kuwa ana ga wanda ya koya mai ga wanda ya ɗora shi to in an zo zaɓa ba mu ce kare ne ba. amma in an zo mu gwani muke nema To jama'a ku da wannan lokaci barkanmu da sadu mu duku a wani sabon shiri na tsaka mai baya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke. Shin tsakanin Bola Tinubu da mataimakin shugaban Najeriya ne yanzu Yemi Osibanjo wa zai bar wa ɗaya ya takarar shugaban ƙasa in Allah ya kama shekara mai zuwa lokacin da za a yi zaɓe. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba a yau amma ko ba shi kaɗai ba ne. idan an ce tunubu ya samu tiket to za a kuma magana tiketin musulmi da musulmi ne ko kuma yaya sannan kuma apc za ta yi fama da warware matsalolin da ke cikin gidanta a jihohi daban-daban kafin a zo zaben mai zuwa sunana haruna abdullahi aliyu ne da haruna kabila amma ishi din shine akwai mutanen da jihohi su ma yanzu haka wani bai isa yawo a jihar ba amma kuma su suke kokarin wasu su kwace jam'iyyar ta ina zaka samu zaman lafiya a jam'iyyar mutumin da ya kasa gyara jihar sa ba jihar sa ba tsaro akwai wanda kwana aka kashe mutum 60 da wani ba jihar sa yana cikin masu wannan al'amarin akwai wanda lokal government guda a jihar sa an kwace ta yana cikin masu wannan shirin akwai wanda a garin su bai isa je lokal government inda ba headquarters sa ba to duk su ne suke shirye wa'annan abu a cikin jam'iyyar APC za su kwace jam'iyyar ta ina zaka samu zaman lafiya kaga amma in ba haka faɗo da PDP a 2003 su suka wasa wasa ba faɗo akwai za su yi ba in sun faɗi kuma sun kakkari. ba tare da bata lokaci ba ga nasiru da bakinsa yunus abubakar ahmed na majalisar wakilan najeriya da ko musa abubakar dan malikin kebbi dan majalisa ko kuma dan kwamitin tabbatar da goyon bayan shugaba muhammadu buhari malamai basumilla bari kafin je kan ah, maganar abubuwan da muke ganin shi shugaban Muhammadu Buhari ya kamata ya gadarwa na baya da shi bayan ya sauka daga mulki da yardar Allah. Ah, Ustaz ah, Yunus Abubakar duba mana tsakanin shi mataimakin shugaban kasa shi ba, wanda shi ma ya ce shugaban Buhari zai takarar nan da hmm. shi uban gidansa Bola Ahmed Tinubu wane ne kai dai tukuna tuni ma dama kana tare da Tinubu <laughs> wane tukuna me yasa baka mara wanda yake kusa da shugaban wanda yake fadar shugaban kasa baya ba ka tafi wanda yake waje to ni in dai cancanta ake dubawa sai in ga dai at the last time dai da na duba na ga eh, Osibanjo dan gidan Tinubu ne Tinubu ne ma ya fara dora shi akan wato madafun iko da ya masa kwamishina attorney general kuma ko yanzu da aka zo ni ma dai a apc din da bu aka yi ta yi aka yi ta yi har aka ce tinubu ne dama akan yana so ya zama running mate to in takaita dai magana har aka zo aka ce shi ya ba da shi to mu a ganin mu a nan ɗan gida ne ga tinubu inda kuwa ana ga wanda ya koya mai ga wanda ya ɗora shi to in an zo zaɓa ba mu ce kare ne ma ba amma in an zo mu gwani muke nema shi yasa muka ɗauki ainihin wato ubangidan nashi in wannan shi kake so ka sani to kuma duk yawancin wanda za ka ɗauka a kudanci da musamman kudu maso yamma south west kenan za ka ga duk wani wanda ka kira yana da alaka da tribu ta wani ɓarayi ta wani ɓangare kusan mafi yawansu to sai muka ga wannan mutumin inda zai ɗauki abin da zai saka a najeriya wataƙila da an ɗan kwatanta irin adalcin nan ka ji dalilin da ya sa ni fa na amma wannan ra'ayi na ne kowa kuma na da nashi wani ra'ayi na ɗaya ke na biyu tribun nan mu muna ga ya taimaka wajen haɗaka da aka yi da shi har ya taimaka shugaba Muhammadu Buhari ya ci madan ai dubu biyu da uku ya tsaya dubu biyu da bakwai ya tsaya dubu biyu da sha ɗaya har a CPC ɗin da ni aka yi ta shi kuma ya tsaya mun ga digin da aka yi. Tinubu duka ya koyi darussa ya ga yau aka ɗauko buhari tilo ɗaya da ƙuri'unsu miliyan goma sha aka haɗa da ɗan nashi to kaɗan muke bukata kuma wannan fikira allah ya taimake mu muhammadu buhari yi to mu sai muka ga yanzu lokaci ne na sakayya. ɗan maliki shin eh, kai ka yadda sakayya ake nema ko wanda ya dace ya yi wa najeriya aiki tunda eh, zaben ma an ce dama yankin yarbawa ma yan ƙuri'un da suka bari ka kwatanta da irin jihohin su kano su sokoto a lokacin eh, zamanin su kwankwaso abin da suka yi su eh, magatakar da wamako a sokoto su jihar kaduna eh, kamar ƙuri'un yan kaɗan ne ma suka fito daga kudu maso yamma eh gaskiya ne amma nan gaskiya mun samu ra'ayi ɗaya da ni da wani rabo dalili na kuma guda biyu zuwa uku ne na farko ina da sha'awar shi a ga cewa sakayyar mata shigo na biyu ina da sha'awar wanda ya goge ya san siyasa ya san wahalar 'yan siyasa ya rika mukamaiye na shugabanci muka fara tunugu ya fara eh, rika mukamaiye har ya zo ya yi gwamna har ya zo ya yi sanata har ya zo ya takara kuma ina taɓa tunawa tun tusa wajen 2006 tunugu yake neman haɗaka yadda za a yi shugaban ƙasa muhammadu buhari ya zama in ka duba maganan ƙuri'u da suka ba da dukansu ai ɗan yanki ɗaya ne da shi mataimakin shugaban ƙasar da shi tunugu. kuma in ka duba su ainihin yarbawa game da sha'ani suna da bambanci da irin arewacin najeriya da irin ba da ƙuri'a yadda mu in mun ce kaza za mu yi to gaba ɗaya za ka ga an runtuma an taimaka amma gaskiya tsakani da Allah idan ana son ainihin ɗan siyasa wanda ya gaje ga yau ya ga gwagwarmaya ya san wahalar siyasa ba a ko haɗa tunugu da shi da mataimakin shugaban kasa don wannan shi sa'a ce samu saboda wani abu da ya shigo ba a san musulun musulun tiket aka zo aka baiwa shi kuma ya kawo vice president sannan kuma sa'a ce samu saboda in Allah ya ce sai in komo ga tauhidin na shi honorable sa'a ce samu da in Allah ya ce ka yi za ka ni ban ma yi tsammanin a ce tunugu eh, vice president idan tunugu ya hito ya yi zai yi takara a ce zai iya hitowa ya ce zai sai dai in tunugu ya ce je ka yi saboda ya kamata a ce duk waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abun da ya ɓata siyasa babu shugabanci wato mutumin da ya taimake ka ai Allah ya so kai ma ka taimake shi so magana inda ya yi magana ban cewa wani ɗan takara na daban ba a yankin wannan yanki amma dai magana vice president a haɗa shi da abin da ya shahi eh, siyasa da kuma 'yan siyasa ga yankin su fa to gaskiya ina ganin ni ban ko ban ko haɗa tinubu da shi da mataimakin shugaban ƙasa. dan malikin kebbi kana gaya min cewa akwai za a yi kitso ne da kwarkwata saboda akwai jihohi yanzu haka waɗanda eh, wasu mayan suna kotu kamar jihar kano eh, apc tana kotu kamar jihar taraba ma haka na san suna da shari'a kotu kan shugabancinsu maganar jihar zamfara haka ban san dai hmm. jihar kebbi ba Eh, duk akwai waɗannan korafe-korafen waɗanda ko ba mamaki za a tafi taron wato ko bayan taron nan ma za a ci gaba da wannan wannan wannan wannan dambarwar. Wato yanzu kamar mu faro da jihar mu jihar Kebbi. Na san akwai rikici a jihar Kebbi tsakanin tsohon gwamna da sabon gwamna da kuma leader na eh, abin nan eh, kamar senate leader da sauran shugabanni a jihar Kebbi. to ina fatar an ka wuce waɗannan ka zo sokoto kamar magatakarda da shi da wasu jigo kuma a cikin a sokoto in ka bar sokoto ka zo zamfara yari da shi da sabon gwamna da sauran shugabanni dai su ma ba a zamne in ka bar nan ka je kano shekarau sanata biyu da sauran shugabanni da kuma shi sabon gwamna in ka bar nan akwai jihohi da ko kwanaki na hira a libati na ce akwai ciwon da ma buɗe yake yana da sauƙin magani akwai wanda ruwa yake yana da kyau cin da an kawo ga wannan gaba in har za a yi sulhu to waɗannan mutanen da nake ta lisafawa na jihohi da sauransu su rabar da sauran jihohin da duk suke da matsaloli kamar yanzu mutum ya ce a jihar nasarawa ba abin nan akan wannan shugabancin da ake ai rikita sun zo tunda ai shi shi gwamnan na nasara akwai magana da ya faɗa wadda ta shahi wani to kaga duk irin waɗanga in ana son a gyara jam'iyya shugaban ya fito, inda gyara yake inda rashin gaskiya yake kowa ya faɗi a zuba abun nan a faifai kayan a zo taro tunda ya ce ana iya gyarawa don ni ina ganin ni na ɗauki in dai aka yi convention haka to ina mai tabbatar maka honorable da wuya wasu ba su bar jam'iyyar ba kuma rage mutum a cikin jam'iyya ko ba irin wa'annan ba duk wanda ya zama shugabanni waɗanda suke za su ta da al'umma da yawa akwai matsala. To mun gode kwarai da gaske sai mu tsaya anan sai mun dawo rana a yau mu zo mu ci gaba da wani sabon shiri. A madadin su bakin namu Yunus Abubakar Ahmad da kuma Musa Abubakar dan Malikin Kebbi tare da wakilin Nasiru Adamu Hikaya. da ya shirya wannan muhawara din a can Abuja ni ne Ali Mustapha Sokoto da Washington DC muna fatan mun ba ku lami lafiya ko mu same ku lafiya da mun dawo rana wace sai anjima.